According to one of the students attacked by the hoodlums, Blessing Phillips said the assailants attacked them while at school with a machete where they left her with an injury in her body. Who beat you? Who beat you? Others who witnessed the incident attributed the challenge posed by the miscreant as a direct negligence on the part of government to provide adequate security to public schools who were becoming the target of the hoodlums. duk wanda aka same shi da hannu a kama shi ko ba a yi mai hukunci ba a je a kai shi a tsare shi su wannan sare suka da a kawo su wai an ce akwai su adibabben mutane suka addabi makarantar su ba dalibai bane suna zuwa madan uniform amma su ba makarantar ke kawo su ba to shine su malamai suka kira wa nan yan kato da gora yan ta da fitinan kenan cewa su yi magani irin wayannan ɗaliban. effort to hear from the principal of the school was not successful as he declined further comment on the matter So I've given, I've given him the future church report. So, but we are not obliged to talk to the police unless if you go to the minister. Please, I'm very sorry. While parents of the pupils continue to raise concern over the development as they can be seen looking worried over the helpless situation. Sani Garba Hassan, Liberty News.